sabon binciken na hukumar bada lamuni ta duniya wato imf ya nuna yanzu tattalin arzikin najeriya ne ke kan gaba a nahiyar afirka yayin da afirka ta kudu da masar ke biya mata a baya a watan jiya na agusta afirka ta kudu ta dan sha gaban najeriya kaɗan kafin a yanzu da Najeriya ta mata fintin kau masanin tattalin arziki abubakar ali bisa ga dukkan alamu bai gamsu da wannan sabon matsayi na najeriya ba kuma imf suna lissafi ne wa na kawai takarda da kayan magana sai su ce gdp amma idan ka duba je. PNP namu shine ya me abin da muke yi a cikin ƙasa me muke yi, me amfani muke amfani da shi a cikin ƙasa akwai ya rashin aiki mutanen Najeriya suna suna ya employment rate namu tsakanin mu da South Africa wanne fi yawa abubuwan da muke amfani da shi na cikin gida da muke sarrafa tsakanin mu da Egypt da South Africa wanne ya fa zancen takarda ake tattalin arzikin da suka ci ya girma me ya canja ku a matsayin ku na masana tattalin arziki ba ku wani farin ciki da wannan sakamako da aka samu yanzu yo wani farin ciki mu yi kasan da yake gana nan ga yanzu an hana maganar dala ya kai naira dari uku da sama a waje dari hudu da wani abu wani farin ciki zan yi. Amma hukumar ba da lamuni ta duniya wato IMF ta auna girman tattalin arzikin Najeriya a wannan wata da ya kai dalar Amurka biliyan ɗari hudu da goma sha biyar da kuma digo takwas. Sai dai abin da talakawan kasar ke tambaya shine me yasa rayuwarsu ba kasafai take canjawa ba duk da yadda ake cewa tattalin arzikin kasar na bunƙasa. Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan tattalin arziki yushe Aliyu. In an samu bayanai irin wannan so daga arzikin ƙasan ne ai arzikin ƙasan yana da girma amma ya takura ne a hannun kalila tunda ya takura a hannun kalila ai za ka ga bankuna suna samun riba ai za ka ji 'yan kasuwa suna samun ƙazamar riba to waɗannan ƙazamar riba in ka auna girman su ka auna tattalin arzikin Najeriya da sa da kuma abubuwan da ake a cikin arzikin ƙasar na yi misali ko da satanan da na ga rahoton ka gaya mu wannan ce masa yanzu sai ka ɗauki misali ta eh, kamfani kwaya ɗaya wanda yake yin siminti a Najeriya akwai irin shi a faɗin Afirka da irin ribar da yake samu haka kuma idan ka ɗauki ɓangaren sadarwa irin kuɗaɗen da ake samu wanda talakawa ne aiki kashe kudaden abin da ake samu fa a wata daya ya kai biliyan ɗari biliyan talatin eh, a wata daya to kaga girman tattalin arzikin kasa yawan yan kasuwan da suke hudu a cikin kasashen shine abin da yake faruwa amma tattalin arzikin kasa akwai gyare-gyaren da wajibi a yi su hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria